صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل To an kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sana yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Asabar. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa muna ɗauke da shirin nan na muryan masu saurare. Hakanan kuma muna ɗauke da shirin nan na tarbiyyar iyali. sai kuma shirin duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin shirin shirin namu na wannan yammacin waɗannan da yarar Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci da fatan za a kasance da mu daga farkon su har zuwa ƙarshe to kamar dai da aka saba kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau asabar 30 ga watan oktoban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 23 ga watan biyu awal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari kukun san cewa shekaru goma da suka gabata a rana irin ta yau wato 30 ga watan oktoban shekara ta 2011 ayatollah amit zanjani ɗaya daga cikin manyan malaman addini a ƙasar iran ya rasu an haifi ayatollah abbas ali amit zanjani a ƙasar ta iran bayan karantar da ɗalibansa masu ɗaukar ilimin addinin musulunci ya kasance kuma yana karantarwa a jami'a da kuma makarantun hausa a zanjan baya ga haka kuma ya taɓa zama wakili a majalisar dokokin ƙasar ta iran har sau biyu ayatollah zanjani ya kuma rasu a rana irin ta yau bayan kamuwa da rashin lafiya yana da shekaru 74 a duniya. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 111 da suka gabata a rana irin ta yau wato 30 ga watan oktoban shekara ta 1910 harry donant wanda ya fara kawo tunanin kafa kungiyar bayar da agaji ta red cross ya rasu an haife shi a birnin geneva na kasar switzerland a ranar 8 ga watan mayu shekara ta 1828 ya rika rubuta kananan littafai yana rabawa jama'a waɗanda suke karfafa gwiwar mutane da su rika taimaka ma jama'a a lokutan yaƙi musamman ma waɗanda yaƙin yake ritsawa da su daga cikin fararen hula sakamakon wannan tunani nasa a shekara ta 1864 an cimma wata yarjejeniya wadda ake kira da yarjejeniyar janiba a tsakanin kasashe goma sha shida na duniya inda daga nan ne aka amince da kafa kungiyar bayar da agaji ta duniya wato red cross wannan kungiya ta bunƙasa matuka inda tun daga wancan lokacin da ta fara gudanar da aikanta wasu daga cikin kasashen musamman na turai suka bude rassa na kungiyar a cikin su daga bisani kuma ta ci gaba da haɓaka har zuwa kasashen afirka da na larabawa gami da latin amurka inda ayyukan kungiyar daga bisani suka zama na taimako ta yadda likitoci da dama da kuma masana a bangaren kiwon lafiya suna bayar da gudunmuwarsu wajen taimakawa jama'a a ƙarƙashin wannan ƙungiya ƙasashen musulmi sun karɓi kungiyar amma sun canza mata suna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 Masu sauraro Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanansu. kasar sudan ana gudanar da zanga-zanga ta nuna rashin amincewa da juyin mulkin sojoji a kasar a najeriya kuwa jam'iyyar pdp mai adawa na gudanar da babban taron ta na kasa domin zaben sabbin shugabanni amurka tana mara baya ga isra'ila wajen gina matsugunnin yahudawa 'yan sharauri zauna a yammacin kogin jordan tons kuma ga labaran da ke da ke dubban masu zanga-zangar adawa da jiyo mulki da sojoji suka yi a kasar sudan sun fantsama akan tituna yau asabar domin nuna goyon bayan su ga tsarin mulki na demokuraɗiyya a kasar gidan radon faransa ba da rahoton cewa zanga-zangar ta zo ne kusan mako guda bayan da sojoji suka tsare shugabannin farar hula na sudan a ranar litinin ta gabata tare da rusa gwamnatin riƙon da ke jagoranci da kuma ayyana dokar ta ɓaci lamarin da ya janyo wa sojojin na sudan allah wadai da kasashen duniya kawo yanzu dai akalla mutane tara ne aka tabbatar da sun rasa rayukansu yayin da wasu kusan 170 kuma suka jikkata sakamakon rangama tsakanin masu zanga-zanga da kuma jami'an soji tun bayan soma zanga-zangar adawa da juyin mulki a kasar ta sudan duk da zubar da jinin da ake samu amma masu shirya wannan zanga-zanga dai sun sha alwashin jagorantar sake fitar mutane akalla miliyan daya domin nuna adawa da kwace madafin iko da soji suka yi a kasar kwatankwacin irin wadda aka yi wadda kuma ta kawo ƙarshen mulkin tsohon shugaban ƙasar ta sudan umar hassan albashir a shekara ta 2019 dubban mutane ne dai suka taru a birnin khartoum babban birnin ƙasar ta sudan da kuma garuruwa irin su ummu durman da kuma khartoum ta arewa mambobi da wakilai na babbar jam'iyyar adawa ta najeriya wato pdp sun hallara a dandalin taro na eagles square wanda yake birnin abuja domin gudanar da babban taron su na ƙasa da kuma zaɓar sabbin shugabanni babban taron da ke gudana a yau da kuma gobe yana da matukar mahimmanci ga babbar jam'iyyar adawa ta najeriya wajen tunkara zaɓuka masu zuwa a shekara ta 2023 manya da kuma ƙananan jami'ai na jam'iyyar ta pdp na ƙasa gami da gwamnoni da kuma tsaffin gwamnoni da sauran jigajigan jam'iyyar ne suke halartar taron zaɓen sabbin shugabannin rahotanni dai sun ce za a cike mafi yawan mukaman da za a yi takara a kansu ne ta hanyar cimma matsayar fahimtar juna kafin wannan lokacin dai babbar jam'iyyar adawar ta pdp ta sha fama da rikice-rikice na cikin gida da kuma takon saka ta fuskar shari'a inda tsohon shugaban jam'iyyar yanami kotu da ta hana wannan taro saboda dakatar da shi daga jam'iyyar amma a ranar juma'a kotun ɗaukar ƙara da ke birnin fatakwal na jihar rivers ta baiwa jam'iyyar ta pdp damar gudanar da babban taron nata to jama'a masu warka da sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran wani jami'in isra'ila ya ce ana ci gaba da gina matsugunan yahudawa a yammacin gabar kogin jordan da isra'ila ta mamaye ba tare da wani cekas daga bangaren gwamnatin amurka ba jaridar the times ta isra'ila ta nakalto wani jami'i na kusa da prime minister isra'ila naftali bennett yana cewa gwamnatin shugaban amurka joe biden ba za ta hana gina matsugunan yahudawa a yammacin gabar kogin jordan ba nan kuma cewar gwamnatin bennett tana tsarin gwamnatin biden na da aniyar sake bude karamin ofishin jakadancin ta a birnin kudus a ranar 27 ga watan oktoba kwamitin tsare-tsare na ma'aikatar yakin isra'ila ta amince da gina gidaje 3,144 ba bisa ka'ida ba a yammacin gabar kogin jordan wannan ne karan farko tun bayan da shugaban kasar amurka joe biden ya ɗare akan shugabancin kasar isra'ila ta a aniyar gina matsugunan yahudawa a cikin yankunan falasɗinawa da ke gabar yamma da kogin jordan yanzu haka dai akwai matsugunan yahudawa goma sha uku da isra'ila ta gina ba bisa ka'ida ba a gabashin birnin kudus da kuma wasu 253 a yammacin kogin jordan inda yahudawa sama da 660 ne suke zaune a cikin su a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa ana ɗaukar dukkanin matsugunan yahudawa da aka gina a cikin yankunan falastinawa da isra'ila ta mamaye da cewa aiki ne na mamaya wanda ya saba wa ka'ida tawagar kallon kafan najeriya super eagles ta yi baya a sabon jadawalin hukumar wasannin kwallon kafa ta duniya wato fifa a kasashen da suka fi iya buga wasa a duniya kuma super eagles wadda ke a matsayi na 34 a duniya a jadawalin fifa a watan satumba ta rage maki 14 inda ta koma ta 36 a duniya kuma bayan na super eagles ya samu asali ne sakamakon rashin nasara da ta yi a gida a farkon wannan wata a wasan cancantar shiga gasar cin kofin duniya ta 2022 inda jamhuriyar afirka ta tsakiya ta doke super eagles inda ci ɗaya da nema duk da kokarin huce haushi wajen doke jamhuriyar demokuraɗiyar congo da ci biyu da nema a kamaru hakan bai hana super eagles ta rikito ƙasa ba kuma najeriya wadda ke rike da kambin gasar afirka har sau uku ta ci gaba da rike matsayinta na biyar a nahiyar afirka sai kuma senegal har yanzu ke a matsayi na ɗaya a nahiyar kuma ta ashirin a duniya sai tunisia take bai mata a matsayi na biyu amma ta koma ta ashirin da bakwai a duniya to jama'a masu rare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaishe Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fassara ya kuma karanto mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma lokaci ne da za mu tsunduma a taskar mota shirye-shirye inda za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau.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 gwamnatin gamayya tsakaninta da fararen hula karkashin jagorancin abdullah hamdok tsigaggen firaministan kasar da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa rundunar sojin sudan ta sanar da cewa ta gabatar wa tsohon firaministan kasar a gwamnatin rikon kwaliyar kasar abdullah hamdok da ta tsige daga kan mukaminsa bukatar sake kafa sabuwar gwamnati a sudan a daidai lokacin da take ci gaba da fuskantar matsin lamba a ciki da wajen kasar musamman zanga-zangar gama gari a duk faɗin ƙasa shugaban rundunar sojan kasar sudan general abdul fatah al-burhan ya bayyana cewa sabuwar gwamnatin da za a kafa a kasar za ta kunshi wakilai daga dukkanin lardunan kasar ba tare da la'akari da jam'iyyar siyasa da suka fito ba da za su jagoranci kasar har zuwa lokacin gudanar da zaɓuka a kasar shugaban rundunar sojin general abdul fatah al burhan ya jaddada cewa kafa sabuwar gwamnati a kasar za ta kunshi kwararru ne da za su kasance ƙarƙashin jagorancin abdullah hamdok matukar ya amince zai jagoranci ragamar sabuwar gwamnatin kuma tuni rundunar sojin kasar ta tura da tawaga domin zantawa da abdullah hamdok tare da gabatar masa da shawarar domin neman amincewarsa rundunar sojin kasar ta sudan ta bayyana cewa tuni tawagarta ta samu fahimtar juna da tsohon firaministan amma shigar wasu bangarori cikin lamarin ya sanya abdullah hamdok shiga cikin halin kokonto da ta baba kan rashin tabbas kan amincewa da sabuwar tayin babban kamandar rundunar sojin ta sudan general abdul fatah al-burhan ya bayyana cewa gyare-gyaren da suka gabatar a sabuwar yarjejeniyar dokar gwamnati kasar ba za su taɓa 'yancin al'umma ba iyaka dai sun shafi batun yin watsi da dokar tarayya da gamayyar ƙungiyoyin fararen hula ta sudan forces of freedom and change da ta jagoranci juyin juya hali a sudan a shekara ta 2019 a nashi bangaren ɗan aikin ƙasar amurka na musamman a gabashin afirka jeffrey Piltman ya zargi shugaban rundunar sojin sudan abdul fatah al-burhan da ha'intar juyin juya halin sudan da aka gudanar a shekara ta 2019 a zantawarsa da gidan talabijin na cnn na kasar amurka filtman ya bayyana cewa general burhan yana son dawo da sudan zuwa ga tsarin tsohuwar gwamnatin kasar ce kuma abu ne da ba zai taɓa yiwuwa cikin sauƙi ba jeffrey filtman yana mai jaddada cewa 'yan gwagwarmayan sudan ba za su taɓa kyale sojoji su sake mame madafun ikon kasar ba kuma general abdul fattah ta alburhan yana fuskantar matsin lamba a halin yanzu haka a zanga-zangar al'ummar kasar baya ga kasashen yanki da sauran duniya. pittman ya kara da cewa burhan da hamidati ba su taba nuna masa cewa za su ɗauki wannan al'amari a hannunsu ba musamman ɗaukan matakin rusa majalisar ministocin ƙasar ta hanyar juyin mulki pittman ya yi nuni da yadda batun juyin mulki a sudan ya fusata al'ummar ƙasar tare da shirya zanga-zangar kalubalantarsa jami'in diplomasiyan ƙasar ta amurka ya bayyana cewa ƙasashen da suke da ra'ayin kafa mulkin soji mai ƙarfi a fili yake ba za su iya maye gurbin ƙasashen duniya da cibiyoyin hada-hadar kudaden ƙasa da ƙasa wajen tunkarar matsalolin tattalin arziki irin wacce sudan take fuskanta ba don haka babu inda sudan za ta fice daga matsalolin da take ciki sakamakon komawa ga tsarin mulkin soji a nashi bangaren volka perez wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na musamman a ƙasar sudan ya bayyana cewar ya gane gana da shugaban rundunar sojin sudan abdul fatah al-burhan kuma ya bayyana masa tsananin damuwarsa kan tsare jami'an gwamnati rikon kwaliyar kasar fararen hula tare da jaddada buƙatar sakin su cikin hanzari har ila yau Perez ya gabatar da shirinsa na shiga tsakanin 'yan siyasar Sudan da rundunar sojin kasar domin samun hanyar warware dambaruwar siyasar da ta kunno kai a kasar har ta kai ga juyin mulki a kasar da nufin ganin an koma kan tubalin haɗaka tsakanin sojoji da fararen hula a harkar gudanar da kasar shugaban kasar Amurka Joe Biden ya kwadaitar da sojoji da suka yi juyin mulki a Sudan kan komawa tsarin yarjejeniyar da aka cimma na gudanar da gwamnatin haɗaka tsakanin fararen hula da sojoji ƙarƙashin gwamnati dukkan ƙwarya tare da sakin dukkanin 'yan siyasar da ake tsare da su shugaban ƙasar amurka joe biden a ranar alhamis da ta gabata ya fitar da bayani da a ciki ya taɓo batun juyin mulkin da ya faru a sudan yana mai bayyana lamarin da cewa babban hatsari ne don haka ya jaddada matsayar gwamnatinsa na nuna goyon baya ga al'ummar sudan da gwagwarmayar su ta lumana domin ganin juyin juyin halin su ya cimma nasara kamar yadda kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya fitar da bayani da ya samu amincewar dukkanin mambobinsa da a ciki yake bayyana tsananin damuwarsa kan matakin da sojoji suka ɗauka na kwaci madafin iko a ƙasar sudan don haka kwamitin tsaron na majalisar ɗinkin duniya ya jaddada wajabcin sake dawowa da gwamnatin riƙon ƙwaryar ƙasar ƙarƙashin shugabancin fararen hula kamar yadda aka cimma yarjejeniya da ta zame doka a ƙasar hakanan bayanin ya jaddada buƙatar hanzarta sakin dukkanin jami'an gwamnati rukun ƙwaryar ƙasar da ake tsare da su kamar yadda kasar amurka da majalisar ɗinkin duniya suka sanya matsin lamba kan jami'an sojin sudan a nasu ɓangaren ƙungiyoyi da jam'iyyun siyasa sun jagoranci gudanar da zanga-zangar al'umma ta miliyoyin mutane a ranar asabar domin jaddada rashin amincewarsu da matakin da rundunar sojin ƙasar ta ɗauka na juyin mulki tare da wajabcin komawa kan tubalin tsarin gwamnati riƙon ƙwarya gami da yin watsi da duk wata dokar ta ɓaci rikici a ƙasar sanarwar gudanar da zanga-zangar ta watsu ne ta hanyoyi daban-daban a yankunan birnin khartoum fadar mulkin kasar musamman ta tsoffin hanyoyin sadarwa bayan da mahukuntan kasar suka rage amfani da hanyoyin sadarwar zamani ta intanet da wayoyi tun kafin ranar asabar 30 ga watan oktoba ranar zanga-zangar miliyoyin mutanen sudan domin nuna rashin amincewa da matakin da sojin kasar suka ɗauka na juyin mulki jami'an tsaron soji da rundunar kawo ɗaukin gaggawa suka cika manyan hanyoyin birnin hartum lamarin da bai yi tasiri wajen hana fitowar jama'a ba a nata bangaren kungiyar tarayyar afirka ta fitar da bayani mai kaushi kan batun dokar ta ɓaci da rundunar sojin sudan ta fitar tare da nuna rashin amincewa da duk wani batun juyin mulki a kasar gami da dakatar da sudan a matsayar memba a kungiyar har sai ta dawo kan yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin fararen hula da sojoji ƙarƙashin gwamnatin riƙon ƙwarya da aka kafa bayan kifar da gwamnatin umar hassan albashir a watan afrilun shekara ta dubu biyu da sha tara. Da nufin gudanar da zaɓuka a ƙasar bayan cikan wa'adin gwamnatin riƙon ƙwarya da nufin komawa kan cikakken tsarin dimokuraɗiyya a a sudan a gefe guda kuma ƙungiyoyi da jam'iyyun siyasa da suke adawa da juyin mulki da sojoji suka gudanar a ƙasar sudan sun bayyana cewa har yanzu jami'an gwamnatin rikon ƙwarya da aka rusa ta hanyar juyin mulki su ne wakilan gwamnatin sudan na halal a ƙasar. kamar yadda bayanin ma'aikatar sadarwar kasar karkashin hambararriyar gwamnatin rikon kwaliyar sudan ta sanar da cewa duk wata doka ko kuduri da gwamnatin mulkin soji ta fitar bayi da halacci ma bayi kan doka a wata sabuwa kuma shugaban rundunar sojin sudan da ya jagoranci juyin mulki general abdul fatah al-burhan ya sanar da nada ali as-sadiq a matsayin wakilin ma'aikatar harkokin wajen kasar a ranar alhamis da ta gabata bayan sanar da sallamar wasu jakadun kasar guda shida daga mukamansu sakamakon bayyana rashin amincewarsu da juyin mulkin soji a kasar ta sudan a nashi bangaren ali sadiq sabon mai rike da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar sudan ya bayyana cewa akwai ƙoƙari da wasu ɓangarori suke yi na shiga tsakani a ƙasar, domin ganin an dawo kan tsarin haɗaka a jagorancin ƙasar tsakanin sojoji da fararen hula a ganawarsa da jakadun kasashe da dama a birnin hartun fadar mulkin kasar sudan ali sadiq ya yi furuci da cewa sojoji ba su da niyyar gudanar da mulkin soji zalla a sudan kamar yadda ba su da niyyar ci gaba da mulki na tsawon lokaci a kasar yana mai jaddada cewa bayan cikan shekaru biyu masu zuwa sojoji za su miƙa ragamar mulki ga zababbun fararen hula ƙarƙashin tsarin dimokuraɗiyya a sudan inda ya ƙara da cewa saɓani ƙarƙashin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 To shirin Afirka a yau kenan to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraron radio hausa poh barkan ku da sannan kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin radio hausa poh daga nan tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci to da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku na gashe-gashe ma'ana da sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki to bari in barku da malami na farko a cikin shirin Salamu alaikum yau ta wasa radio Tehran mai magana muji Muhammad wanda ga sanda suna muji soja mai adai da sahu a nan zandar likitar dutse ina so in yi amfani da wannan dama an gaida yan uwa da abokan arziki a farko ina gaida Malam Hassan Barka ina gaida Muhammadu Zaki Lab wanda yake Agadez akwai Abdulmajid Jandarma wanda yake Agadez akwai Su Garba Premier Class wanda yake Madama Zero Nef ina gaida Shadakwari Zero Dis ina gaida Ajidan Shef Gero wanda yake Yamai ina gaida Ajidan Shef Sumaila Garba wanda yake Yamai ina gaida Ajidan Dan Malka wanda yake nan zandar ina gaida a gidan shegu wanda yake nan zandar ina gaida kakoral ayuba grade sojin safiyar ne akwai a gidan haruna idrisa sojin safiyar ne akwai a gidan sufiya idrisaki wanda yake mali ina gaida mr kadangare na agwa baki likita dutse akwai abdu mai teba baki likita dutse akwai letoro mai sans baki likita dutse akwai alhaji bashir dan dada shago baki likita dutse ina gode radio tehran biyu sausa mai magana muji muhammadu wanda aka sani da suna muji soja mai adaidata da sahu a nan zandar likita dutse ya tashi lahira Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran sunana Kadora Diga Gadan Fulani Warji shugaban kungiyar Dalakari muka zorecin jihar Bauchi ina son ku bani dama in miƙa sakon gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su Kongon Mamela Adamshi akwai joka damasat kinunu sani nusari ilyasu m ilyasu gulawa akwai mamman bina yakuba awashe akwai yusuf sawun doki dan fulani goda akwai comrade muhammad dini tamsuwa akwai idris abdu tamsuwa akwai Rashid abubakar akwai abubakar adamu bajoga bappa haruna bajoga akwai abubakar dindima akwai manu dindima da dukkanin masu sauraron nan gida rediyo mai gaishe ku kadora diga ga plani fulani warji shugaban kungiyar da alkhairi muka zuricin jihar bauchi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu bi iwaci e hausa da farko da suna na shugaba iliya ne kanti da shayi garkin daura ina so ku bani dama a wannan karshen mako in ga da uwa da amana a ciki kamar haka da farko dai jagoran shirin hassan barka ina maka fata na kai da kai da zama a duka gidan wannan rediyo mai albarka da farko na ga da sunusi matatte akwai isu matatte da magaran akwai lotero wanda yake mai su ne a nan bakin asibiti da magaran akwai mai soja mai a daidaita a nan bakin asibitin da magaran magaran agwa mai faci a nan bakin dutsen likita dutse da magaran akwai sani mai tana mai gidan wanka ne a nan bakin asibitin da magaran ba zan manta da eh, hamisu wanda yake dan a ne a nan jihar kano mazamanta da alhaji awal abu da yake agadas akwai alkasim agadas ilis agadas akwai ibrahim dan fulani a yare akwai kadore dan fulani mazamanta da alhaji mato sale wanda yake garin saudiya akwai alhaji dan gamon a tanwa wanda yake guma Assalamu alaikum wa rahmatullahi wannan gidan rediyo mai albarka barka da wani da fatan juma'a lafiya da fatan kwana cikin ƙoshin lafiya ta kenan muku fatan alheri mai magana hamza ismail daga nan lubiya yau dai muna karshen mako ranar gaishe gaishe ta a farko na gaida abokina na kaina mustapha mazauni lubiya ina gaida tantani na ibrahim daga nan hayya mai kwartage ina gaida tantani na suman wadata ina gaida abokina na na lele daga birnin abala ina gaida mamudu inusa ya mai kwar tage ina gaida kowa dan wannan gida mai albarka na gaida kowa da sunan shi insha mai magana shine Hamza Ismail daga nan Lubia gidan rediyon teran mai albarka eh, da yake muna karshen mako zan mika gaisuwa gaishe gaishe na rikin uwa da abokan arziki da farko ina gaida isu madattai sannan ina gaida shugaba iliya mai kanti da shayi da rikin daura akwai aboki na anas wanda yake a italy shi ma ina gaida shi ina mai fatan alkhairi akwai aboki na eh, hamza kabaho ina mai fatan alkhairi sannan akwai nasiru dan eh, hamba wanda yake a nan lubiya sannan ina gaida abdur'uku wanda yake a nyame nan yan nasar kakana alhaji sami wanda yake a nan filinge akwai bayero wanda yake a nan filinge akwai addu mai istasiyon shi ma wanda yake a nan filinge sannan ina gaida babana alhaji tukur shi ma wanda yake a nan filinge ba zan manta da ma'aifiyata zalha ita ma wanda take a nan filinge da salamu da ramatu al'izza waɗanda suke suma a nan filinge a madadin su duka ina gaida ma'aikatan gidan wannan rediyo ina muku fata alkhairi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radio biyu hausa da ke jamfurin musulunci ta iran kuna tare da mai magana sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamhuriyar niger a jihar doso yau ina so radio bos hausa ku bani dama in gaisa yan uwa da nan arziki da farko ina gaisa dukkanin ma'aikatan gidan radio bos hausa musamman hassan barka da ke jagorantar shirin nan na muryoyin masu sauraro muna gaisuwa da fatan alkhairi gare ka da takwarorinka sannan ina gaisa wato malam musa haris a zamani ke da ke zaune a birnin Niyami ina gaisa Malam Muhammadu Dallami da ke zaune a birnin Niyami ina gaida Isa Rezo da ke zaune a birnin Niyami ina gaida Malam Sa'idu Mai Gizo Fanna da ke zaune a birnin Niyami ina gaida Malam Shu'aibu Fanna ina gaida Malam Rabi Ururu wa da gida da ke zaune a birnin Niyami sannan daga ƙarshe ina gaisa dukkanin ma'aikatan Radio BOS Hausa ku da lafiya mai magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse dan katsari da ke jamhuriyar Nijar a jihar Doso. salamu alaikum mawuyar jamhuriyar Musulunci mai magana Lawan Alhaji Abdu Agada Suninja. To da waga dama da kuke ba mu mu gaida yan uwa da amanna arziki ina gaida Shaba mai daidaita sau wanda yake a gadas ina gaida ibrahim a daidaita sau wanda yake a gadas ina gaida mamman dogo wanda yake a gadas ina gaida aminu aminu mai a daidaita wanda yake a gadas ina gaida abdulrashid wanda yake a gadas ina gaida malam ya'u wanda yake a gadas ina gaida bukar roga roga wanda yake a gadas ina gaida iliyasu mai shago karfin daura a nigeria ina gaida tahir m tahir jambulo kano nigeria ina gaida ayuba wanda yake zandar ina gaida sabu wanda yake zandar ina gaida dukkan masu saurare daga na na kulawa na Alhaji Abdul Agadas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan radio BH Hausa ta Jamhuriyar Iran. Kuna magana ne da Sani Bulacha daga nan Jamhuriyar Nijar jihar da magaran karce kuren daga. Dubun gaisuwa ne da watal alheri zuwa gare ku 'yan gidan radio na BH Hausa ta radio Iran. E, muna yi muku barka da wannan sabo shekara ta Maulidi da ta shigo kuma Allah huda mu lahiya Allah sa ibadar mu karɓaɓɓa ce kuma Allah ɗaya ta mu cikin masu shiga aljanna Allah ba mu ladan wannan wata Allah sa manzon Allah ya cece mu gabaki dai da mu da ku duka 'yan radio Iran kuna magana da Sani Bulata Karce Kuren Daga daga jamhuriyar Nijar jihar da Magaram. Assalamu alaikum sashen Hausa da radio BOH mai magana naku ne da kullum Mustapha Mamadu wanda yake zanne a cikin jihar Tawa gudumar Madawa yankin Bangi. Eh, zan yi amfani da damar kuke mu a duk ƙarshen mako domin isar da saƙon gaisuwa ga Amina arziki zan fara da gundumar bangi da kanta eh, da kewaye da farko ina gaida al'ummar da ke cikin garin bangi yakin nan zan gaida mutanen da ke cikin garin katagiri ina gaida al'umma baki ɗaya na cikin garin jawalki ina mika sakon gaisuwa ta ga al'umma cikin garin bacaka tudun sunna kenan ina mika sahihiyar godiya da gaisuwa ga al'umma garin gidan haru ba zan manta da mutanen da suke zanne gidan bugwari ba ina mika sakon gaisuwa ta ga al'umma waiwaya zan mika sakon gaisuwa ta ga al'umma garin daɗe da ke biyoyi baki daya yau ta sa mai magana naku almustafa gadan gare assalamu alaikum a tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh dubin gaisuwa da fata alfahari zuwa gare ku to radio a to ina muku fata alheri tun daga farkon lamba a karshe ina gaida kowa bisa lamba shi ina so a bani dama in gaida yan mutane na guda ah, wanda suka sauka to ina muku fata alheri kamar su alhaji lawal tati ina gaida su nushin madattai da da abdulaziz prezi da shugaba rabu mai aski dozman kasimoto letoro mai isansi bakin hospital da agwa mai faci to ma da lamasha Allah ina assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan radio tehran mai magana sun habiba ila dikta daga kwarnakar jihar malariya jamboriya niger eh muna godiya da kuke ba mu dama domin tofa albarkacin bakin mu da isa da sakonnin mu na gaishe gaishe a karshen mako yawa ma ba zan yi wata wata ba zan isa da sai ya gaisa ta ga daukacin dukkan ma'aikatan gidan radio tehran musamman malam hassan barka mai gabatar da shiri eh, sannan zan zo gida in gaida babana sabu ila da ke ya sha'ibu kwarnakar jihar malariya jamboriya niger da da malam mustapha kadangare je zuma kwarnaka da babban imran shi ma je zuma kwarnaka da malam mubarak je zuma kwarnaka eh, da malam mustapha mamman kole a zandar da magaram da mustapha mamman dan shi ma da magaram da malam zakari yahu eh, shi ma likita a mata mai to da fatan dukkanin waɗanda kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke da ku ai ƙarshen mako lafiya Tokar da a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa biyu hacci daga nan birnin Tehran da muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahi rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stan Rastan ko kuma kisoshin salihan bayi na Atula Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madalla idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun kammala kissar annabi ayyuba alaihissalam ɗaya daga cikin annaban bani isra'ila wanda allah ta'ala ya jarabe shi da cututtuka har ya kai ga duk suke tare da shi suka watse suka bar shi in banda matarsa guda wacce ta cika alkawali har zuwa lokacin da allah ya ba shi lafiya da idan allah a cikin shirinmu na yau za mu fara kissar annabi yunusa dan matta alaihissalam ana masa laƙabi da zannun kamar yadda ya zo cikin alkur'ani mai girma ma'anarsa ita ce ma'abucin kifi Kisarsa tana da dangantaka da wani kifi babba wanda ya haɗiye shi sannan ya tofa shi daga baya tare da umarnin allah a bakin teku wasu malaman tarihi sun bayyana wasu malaman tarihi sun bayyana cewa yunus dan mata shi dan annabi hud alaihi salam ne sannan allah ta'ala ya aiko shi zuwa ragowar mutanen samudawa wanda ba su halaka ba har ila yau sun bayyana cewa an aiko shi ne zuwa wani yanki da ake kira ninawa da ke cikin ƙasar iraki a halin yanzu ana kiran wurare da dama da wannan sunan wato ninawa akwai na kusa da birnin karbala na ƙasar iraki da kuma wani kusa da birnin musul shi na ƙasar iraki sai kuma wani wanda ya kasance babban birnin daular asurawa kusa da kogin dijla na kasar iraki shi ma amma dai an fi karfafa cewa garin ninawa wanda aka aiki annabi yunus bin matta salam shine na kusa da karbala a kasar iraki littafin taura na yanzu ya zo da kisar annabi yunus bin matta alaihissalam wanda ya yi kama da wanda ya zo cikin alkur'ani mai girma sosai amma a cikin hadisai an bayyana cewa allah ta'ala ya aiki annabi yunus dan matta zuwa ga mutanensa ya kuma kira su zuwa tauhidi zuwa kaɗaita allah ta'ala amma kaɗan ne suka ansa kiransa wasu malaman sun bayyana cewa mutane biyu ne kacal suka ansa kiransa akwai wani wanda ake kira abidu mai bauta kenan da kuma wanda ake kira alimu ko kuma masani sannan bayan da ya sauke nauyin da allah ta'ala ya ɗora masa na kiran mutanensa zuwa ga kalmar tauhidi da kuma bautar allah ta'ala shi kaɗai sai annabi yunus ɗan mata alaihissalam ya yi fushi da su ya roƙi allah ta'ala ya halaka su sai ya kama hanyarsa ya tafi tare da abidu zuwa wani wuri a nan ne abin da ya faru da shi cikin jirgin ruwa ya faru da shi wasu malaman tarihi sun bayyana cewa an yi shi ne a shekara ta 820 kafin haihuwar annabi isa alaihissalam sana a hali yanzu akwai wani kabari wanda ake danganta shi da yunus dan mata alaihissalam a kusa da birnin kufa na kasar iraki sai dai kamar sauran annabawa annabi yunus bin mata alaihissalam ya kira mutanensa zuwa kaɗaita Allah ta'ala da barin shirka amma mutanensa sun ƙi ansa kiransa sai 'yan kaɗan sannan ya yi fushi da su ya kuma roƙi Allah ta'ala ya halaka su tare da shawara daga ɗaya daga cikin waɗanda suka yi imani da shi wato mai suna abidu bayan haka a lokacin da ya tabbata cewa Allah ta'ala zai halaka su sai ya fita daga cikin garin nasu tare da shi wannan abidu mai mai bauta har suka je bakin teku suka ga wani jirgin ruwa sai annabi yunus bin matta salam ya buƙaci masu jirgin su ɗauke shi zuwa wani wuri sai suka amince amma a cikin tafiyarsu sai suka gamu da wani babban kifi a cikin ruwa wanda ya hana su wucewa wanda kuma ya nuna cewa kamar akwai wani wanda ya yi laifi a cikin jirgin ruwan kuma ya buɗe bakinsa kamar yana buƙatar a bashi abinci Da ƙarshe dai masu jirgin suka tsaye da shawara kan cewa za su jefa ɗaya daga cikin wanda suke jirgin ga kifin don ya haɗiye shi ya ba su hanya su wuce ko kuma wani daga cikinsu ya yi zunubi ne don haka sai an gano mai zunubin sannan a jefa shi cikin tekun kafin iska ta daina kadawa ko kuma kifin ya basu hanya wata kisar kuma tana cewa jirgin ya gamu da iska mai karfi a cikin teku ta yadda suka buƙaci rage yawan nauyin jirgin ta hanyar jefa ɗaya daga cikinsu cikin ruwa a nan ne suka yi ƙuri'a har sau uku a kowanne sunan annabi yunus bin matta salam yana fita daga ƙarshe dai ba su da zaɓi inda suka jefa shi cikin ruwa masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh don su kuma sai shirin na tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. jama'a masu sauraro salamu alaihi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barka mu sake saduwa a cikin sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da a cikinsa ne muke tattaunawa kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara tare da malamai Magana annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan rajiyon BOH da ke nan birnin Tehran wanda ni alkuni na sha gabatar muku da shi da kuma fatan ta tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a wannan karan. a cikin shirin namu na yau ba mu gushe ba don kuwa za mu ci gaba da sauraron malam ɗayyabu zakariya adam ne wanda ke zaune a unguwar gangare da ke cikin garin jos ta ƙasar najeriya wani tsohon malamin sakandare har ila kuma mai taimakawa jama'a a bisa lamuran yau da kullum a unguwar

amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullah ya jama'a musulmi a halin da muke a yanzu yadda tarbiyya ta lalace ta ruguje gaba daya ana neman a shawo kanta to Allah ubangiji ka ba mu ikon fadan gwargwada wanda ka fahimta yadda ka shawo kan tarbiyya din gaba daya tarbiyyan ta fara lalacewa tun daga can shekarun baya ina ina tunawa da wani malami da yake sai aka ce a dau himma ni sai ya ɗauki alkalima a rubuta a gyara tarbiyya in dai batun na gyara ne kowa ta kansa zai gyara wasu manyan mu babu tarbiyya mai son ganin su ga haya babban da bai da tarbiyya kullum bai gudun abin kunya to wannan na tsammanin ko daga bauchi ne yake ya yi wannan a lokacin can baya kaɗan lokacin da buhari yake mulki aka ce wo against is this a lokacin to shi wannan wasu nasa malam ɗahiru musa jam to na yadda da maganan wannan malami bisa gari bisa gari idan muka dubi yadda tarbiyya ta ruguje gaba daya ana neman a gyara su. inda zai yiwu za a fara ne daga kan banya da yiwu kasa ko kuma in mun so mu ɗauka daga kan yaran haura sama amma dai a gangaro ina ga shi ne zai fi mana sauki idan muka dubi karatun wani malami shi kuma can wani wani wanda ake tsammanin an rubuta wannan baitocin ne tun zamanin shehu usman dan fodiyo wanda wannan kuna ake karanta bakan daniya to shi ma irin wannan din ya yi wannan magana a kan cewa lalacewan zamani da lalacewan tarbiyya gaba daya sun zo inda yake cewa wato malamanmu na karshen zamani faɗa ne a baka ba aikin ba ne sarakai malama kuma sun take sani malamanmu na ƙarshen zamani sai faɗan baka ba aiki ba ne to idan kada wancan magana da abin da ya ambata sai ga magana ce guda ɗaya a manya-manyan babu hukuncin gaskiya tsakaninsu babu abu kawai yanzu idan kana da bukatan tarbiyya sai dai kai ka yi wa kanka ka gyara naka to in mun fahimci maganar wancan malami sarakai babu adalci babu imani a zuciyarsu Salatai anan nan ba yana nufin salatunan gargajiya ba idan wancan sarakuna na gargajiya yana nufin cewa magana ne masu iko kawai ba duk wanda ke doni madafan iko hannunsa to ya zama sarki ya zama mai mulki don ka dube su gaba daya babu gaskiya zuciyarsu saboda haka sai mutum ya gyara zuciyarsu zuciyarsa tukunna kafin ya kokarin zai cewa ya gyara wani don haka wani malami kuma yake cewa la tanha an shay wa tati bi mithlihi arun alayka idza fa'alta azim kai kana faɗa baki a bar kaza a bar kaza to amma kuma kai ma zuciyarka baka bari ba baka bari ba wanda kuma daga wajen ka ne koyi abin nan to sai gashi kai kana aikatawa idan ka dubi abin da yake faruwa a daidai wannan lokacin a yanzu a wajen bangaren zamfara da bangaren sokoto da kebi an gaya mana mun ji a rediyo mun ji a waya cewa an kama waɗansu manya da hannu a cikin yan nasi wani malami aka ce a gidansa ake samun bindiga sannan kuma waɗansu daga cikin hakimai ko sarakai su ma suna cikin irin wannan matsalolin. masauraro ga shi dai malam ya koro bayanin to amma ga lokacin ya fara daka mana harara da karshe dai muna yin da ƙarshe dai muna yi wa malam yabu zakari adam da ke unguwar garin jos ta najeriya wani tsohon malamin sakandare hada layi kuma mai taimakawa jama'a a unguwar godiya ta musamman da lokacin da ya bamu duk da ɗimbin ayyukan da ke gabansa a madadin radiyon biyosh da ke nan tehran babban birnin ƙasar iran ni alkunin da shida na gabatar nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Shirin tarbiyyar iyali kenan to yanzu kuma ga shirin na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau. Shirin da a cikinsa muke yin sharhi ko tattaunawa da masana kan wani batu da dau hankalin duniya. To shirin namu a yau zai mai da hankali ne kan taron da kasashe shida makwabtan Afghanistan suka gudanar a birnin Tehran na kasar Iran domin duba hanyoyin samar da kwanciyar hankali a yankin kudancin asiya hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance tare da mu Somalia a ranar larabar da ta gabata ce kasashe makwabtan Afghanistan su kuran da wani taro a birnin Tehran na kasar Iran. Taron wanda shine irinsa na biyu na kasashen tun bayan da kungiyar Taliban ta karbe iko da gwamnatin Kabul manufarsa ita ce haɗa kai don taimakawa wajen dawo da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin kudancin asiya mahalarta taron sun haɗa da ministocin harkokin wajen kasar ta iran mai karɓa bakuncin taron da na pakistan da turkmenistan da tajikistan da uzbekistan da kuma jakadun kasashen rasha da kuma china sai kuma ministocin harkokin wajen rasha da na china da kuma babban zakatar majalisar ɗinkin duniya da suka halarci taron ta kafar bidiyo bangarorin sun shirya da bukatar haɗa kai domin isar da kayan agaji da tallafi wa ƙasar ta afghanistan da kuma wajabtin damawa da dukkan bangarori domin samar da zaman lafiya ministan harkokin wajen ƙasar iran wacce ta karɓi bakuncin taron hussein amir abdullahiyan ya bayyana halin da ƙasar afghanistan ta sunduma da sakamakon shishigi na ƙasashen ƙetare جلسه امروز با هدف توجه و تمرکز بر وضعیت جدید در کشور همسایه افغانستان shiga yakin da amurka ta yi a yankin yau da shekaru ashirin da suka gabata bisa fakewa da yaƙi da ta'addanci shine umar aba'isin jefa afghanistan cikin wannan yanayi in ji ministan harkokin wajen ƙasar ta iran mista abdullahiyan ya bayyana cewa kasashen shidda makwabtan na afghanistan idan suka karfafa junansu za su iya taka muhimmiyar rawa wajen haɗa kan bangarorin siyasa da kabilu na afghanistan da kuma taimakawa wajen magance rikicin kasar ya kuma yi fatan taron zai haifar da ɗa mai ido domin ceto al'ummar afghanistan daga cikin ukubar da suke ciki da ya ɗauko batun koma bayan tattalin arziki da matsalolin rayuwar al'umma a ƙasar ta afghanistan babban jami'in diplomasiyar ta iran ya bayyana cewa talauci karancin abin hannu ga jama'a da rashin aikin yi su ne ke sanya jama'a na sha'awar rungumar miyagun ƙungiyoyi da kuma na 'yan ta'adda a watannin baya-bayan nan a cewarsa an fuskaci karuwar ayyukan ta'addanci musamman na ƙungiyar da'ish a ƙasar ta afghanistan kuma hakan ya nuna mana yadda har yanzu ƙungiyoyin ke da ƙarfinsu a ƙasar ta afghanistan kuma 'yan taliban ba su iya hana ukuwar ire-iren waɗannan ayyukan na gungun 'yan ta'adda a birane da dama na ƙasar a cewar amir abdullahiyan a don haka a cewar ministan harkokin wajen kasar ta iran kuma bayan tattalin arzikin a afghanistan ba zai yi amfani kowa ba illa ƙungiyoyin 'yan ta'adda da masu aikata manyan laifuka waɗanda za su ci karansu babu babbaka ta hanyar ci gaba da ɗaukan jama'a wanda kuma zai karfafa ayyukan ta'addanci a ƙasar da makwabtanta da kuma gaba ɗayan yankin na kudancin asiya da kuma tsakiyarsa shi ne a cewarsa makasudin kiran taron na biyu na ministocin harkokin wajen kasashe shida makwabtan afghanistan domin a duba halin da afghanistan ɗin ke ciki da kuma tattaunawa da makwabtan ta hanyoyin fitar da ƙasar cikin halin da take ciki ya ce don haka ya bayar da shawara da sunan iran na lokaci yayi da a wuce maganganu da fatar baki maganganu na siyasa a kai ga ayyuka a aikace domin kawo ƙarshen ukubar da al'ummar ta afghanistan ke ciki da kuma duk wata barazana da kan iya zuwa daga afghanistan akwai buƙatar a samar da gwamnati wacce za ta kunshi kowa da kowa ba tare da la'akari ba da ƙabilarsu ko aƙidarsu ko kuma addininsu ta hanyar tattaunawa ta tsakanin 'yan afghanistan tare da taimakon ƙasashe amma ba tare da sanya baki ba na ƙasashen wajen a cewar ministan harkokin wajen ƙasar ta iran dukkan ƙasashe makwabtan afghanistan ya kamata su baiwa gwamnatin taliban da sauran bangarorin al'ummar ƙasar ƙarfi domin ƙarfafa musu gwiwa ta yadda a saukake za a kai ga kafa gwamnati wacce ta kunshi kowa da kowa a kasar ta afghanistan shi ma ministan harkokin wajen kasar rasha ya yi jawabi ta kafar bidiyo a taron na kasashe makwabtan afghanistan din sergei lavrov ya ce nan ba da dadewa ba za a aiki da wani jirgin ruwa na agaji daga rasha zuwa afghanistan mr lavrov ya bayyana cewa bayan shafe shekaru ashirin ana rikici da fama da bala'o'i na jin kai a afghanistan dole ne kasar ta fara sake gina kanta a bayyane ke cewa halin da ake ciki a afghanistan ba shi da mahimmanci ga amurka da sauran kasashe in ji shi lavrov ya karar cewa gudanar da babban zaɓe a ƙasar afghanistan abu ne mai mahimmanci ya ƙara da cewa kasantuwar ƙungiyoyin 'yan ta'adda a ƙasar afghanistan da su a ƙasar ya ƙara muni kuma dole ne mu yi yaƙe su jami'in na rasha ya ce dole ne dukkan ƙasashe su taimaka wa afghanistan don komawa rayuwa mai kyau labarab ya kammala da cewa samar da ci gaba da ba da horo da inganta tsarin kiwon lafiya a afghanistan na buƙatar kuɗi mai yawa kuma dole ne waɗanda suka haifar da irin wannan yanayi a ƙasar su ɗauki alhakin hakan su kuma taimaka kuma a cewarsa majalisar ɗinkin duniya ma na da rawar da za ta taka a wannan ɓangare. A nasa bangare shi ma ministan harkokin wajen ƙasar Sin ya bayyana fatansa na ba da gudunmawa ga zaman lafiya da kwanciyar hankali a afghanistan a taron ministocin harkokin wajen kasashen shida makwabtan afghanistan da rasha ministan harkokin wajen kasar sin wang ya bayyana cewa mun yi imanin cewa an gudanar da taron ministocin harkokin wajen kasashen ne da ke makwabtaka da afghanistan karo na shida a lokaci da ya dace kuma wannan zai karfafa hanyoyin diplomasiya ya ce ya zuwa yanzu mun bi hanya mai kyau a wannan taro kuma muna fatan dukkan mu za mu iya ba da gudunmawa ta zaman lafiya da kwanciyar hankali a afghanistan ministan harkokin wajen kasar ta sin ya bayyana cewa kasar sin ta buƙaci kasar sin ta tuntuɓi wakilan ƙasashe daban-daban kan kasar ta afghanistan tare da yin shawarwari a birnin kabul wangi ya karar cewa kasar sin za ta ci gaba da yin haɗin gwiwa da ƙasashe daban-daban kan batun kasar ta afghanistan ta yadda al'amura a ƙasar za su gyaru da kuma kyautata rayuwar jama'ar ƙasar. shi ma da ya halarci tattaunawar ta kafar bidiyo sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi fatan samar da tallafi ga ƙasar ta afghanistan cikin gajeren lokaci da kuma ci gaba da tattaunawa game da hanyoyin kawo zaman lafiya a ƙasar ta afghanistan To masu saurare a nan ne muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. To masu mu ina ga kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobe da safe idan an sake lalabon mu yanzu dai a madadin kowa da kowa. Musamman Abdullahi Salihu Usman Katsina da karanto mana labaran duniyar ni Hassan Barka da na kasance da kowa zuwa wani lokaci ke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran.